a yau shi daga watan biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1427 wanda ya daidai da shi daga watan uku miladiya 2006 a cikin wannan littafi na al'ubudiyya na shaikhul islam abu al-abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taymiya rahimahullah shaikhul islam ibn taimiya yana mana magana akan waɗanda suka sa kansu cikin harkar bautata wa Allah da gujewa duniya abinda ake cewa zuhudu da kauracewa kayan daɗi da jin daɗi na duniya yana mana magana a kansu yake cewa wa min ha'ula'i daga cikin irin waɗannan al'ubbadu ɗin az-zuhadu ba'ifatun hum a'lahum indahum qadran waɗanda su suka fi matsayi babba a cikinsu wahum mustamsikuna bi makhtaru bi hawahum min ad-din su waɗanda suke riko da abinda suka zaɓa da san ransu na addini fi ada'il fara'id al suna yin abubuwan farilla ayyukan farilla shahararru wato suna irin su sallah azumi zakka hajji wajtinab al-muharramat mashhura suna gujewa abubuwan da aka haramta shahararru sanannu lakin yazilluna bi tarki ma umiru bihi min al-asbab amma duk da haka sukan fada cikin bata ta hanyar barin abin da aka umarce su su yi riko da shi na sababbai na sababi an umarci mutumin da yake mai jin yunwa ya ci abinci domin ya samu ƙoshi ko mai jin kishi ya sha domin ya samu ƙoshi ko mai neman ‘ya'ya ya yi aure waɗannan duk asbab ne wanda bai yi riko da waɗannan asbab ba kada ya sa tsammanin zai samu abin da ya yake so abin da ya sa a ransa riko da waɗannan asibatin ibada ne wato daga cikin ibada ka bi hanyoyin da Allah ya tsara don cimma wani abin bukatarka kamar yadda addu'a take ibada addu'a sabab ne wanda aka umarci ɗan adam ya yi amfani da shi don roƙon ubangiji wani abu da yake so barin yin addu'a barin yin wannan ibadar wasu daga cikin sufaye suna ɗaukan tawakkali ga Allah a matsayin gujewa dukkan asbab idan kana so ka zama cikakken mai tawakkali amma a tawakkul a sufi tawakkuli na sufaye to ka ƙaurace wa abubuwan da duk suke asbab ne don haka al-ghazali a cikin littafin sa iya ulumuddin yake ba mu labarin abin da yake tawakkuli a hanya ta sufayi ce kamar yace shine mutum ya luzumci gidansa ko masallacinsa ya dimanci bautar Allah ya shagaltu da bauta sallah da zikiri ya watsar da dukkan wani abu na neman abinci kada ya je kasuwa kada ya je gurin aiki ya zauna ya kaɗaitu da kansa cikin bautata wa Allah da tintintininsa da ambatansa sallah wurigi karatu da sauran abubuwa irin waɗannan ya ce to duk wanda ya shagaltu da haka sai Allah ya jefa soyayyarsa a cikin bayin a cikin zukatan bayinsa su kuma sai su kawo su ba shi abin da yake da bukata na rayuwarsa ya ce sai Allah ya sanya soyayyarsa a cikin zukatan bayansa da tausayinsa a cikin zukatan bayansa kamar yadda yake jefa tausayi da soyayya ta ɗa a cikin zukatan mahaifansa ma'ana yadda uba ko uwa ba za su bar ɗansu wanda yake da bukata a wajensu ba to haka nan shi ma zai zama ana kawo mishi bukatarsa wannan shine tawakkuli a gurin sufaye gazali a cikin ya ulumuddin ya gaya mana hadarin ka ajiye abu don gobe wato ka yi ajiya ka ce gobe za ka bukace ta ya nuna mana hadarinta yake duk wanda ya mallaki wani abu na dukiya ta hanyar gado ko ta hanyar tsoronta yace ko ta hanyar bara to yana da mataki ko hali guda uku yace hali na farko ya ɗauki gwargwadon abin da zai yi bukata da shi a lokacin na abinci ya sayi gwargwadon abin da zai rufe masa tsiraici na sutura in mai buƙatar matsuguni ne ya sayi ɗan ƙanƙanin matsuguni don ya ce maskanan muktasaran wato ɗan ƙanƙanin matsuguni ce sauran abin da ya mallaka gaba ɗaya ta hanyar gado ko ta hanyar nema ko ta hanyar bara to ya rabar da shi nan take ya ce mataki na biyu kuma matakin wanda zai mallaki wani abu sai ya ce bala ya ajiye abincin shekara misali ya ce to wannan baya cikin masu tawakkali wanda duk zai ajiye abincin shekara da zali ya ce laisa minal na aflan baya cikin masu tawakkali tare da cewa shi ga zali din nan Allah ya ji kansa a cikin wannan dai littafi a gurare kusan biyu akwai inda ya labarta mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ajiye abinci shekara domin iyalinsa amma ya ce bai ajiye abinci kuma baya cikin masu tawakkuli to idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zama cikin mutawakkilina ba waye ya ita zama babu yace mataki na uku wanda zai ajiye abin bukata na gwargwadon kwana arba'in yace to shi ma wannan bai zo da kamala ta tawakkuli ba don haka zai yi asarar wani matsayi mai girma wanda zai samu wanda Allah ya yi wa masu tawakkuli alkawari da shira na gobe kiyama yace waɗannan su ne matakai kaga matakin farko ne tawakkali shi kenan mataki na biyu da na uku wannan ba tawakkuli bane saboda haka sufaye a gurin su tawakkuli shine ka watsar da neman abinci gaba ɗaya. ka zauna cikin yunwa don gazali yana cewa matakin da ya fi kowane na tawakkali shine matakin wanda zai fita ya ƙaurace wa birane ya shiga can cikin ƙauyuka da dazuzzuka ba tare da guzuri tare da shi ba idan ya samu ganyayyaki ya ci in bai samu ba ya yi haƙuri ko da haƙurin ya kai shi ga ya mutu ce to wannan shine mafi girman mataki na tawakkuli wato ka kashe kanka da yunwa wannan shine babban mataki ce mataki na biyu su ne matakin wanda zai fita zai zauna cikin gari cikin birni a gidansa ko a masallacinsa ba zai fita neman abinci ba zai lizurci ibada a wannan guri da yake gidansa ko masallacinsa ya ce to wannan bai kai na farko ba saboda ne saboda shi yana kusa da jama'a za a taimake shi ba za a bar shi ya mutu ba don kaga ba zai samu matakin mutuwa ba don tawakkali ce na uku shi ne wanda zai fita ya je ya nemo dan iyalansa su ci ba wai dan shi ba ya je ya nemo wa iyalansa su ci saboda haka matakinsa wato halinsa a zahiri da jikinsa da gangar jikinsa ba na mai tawakkali ba ne amma da zuciyarsa da mai tawakkali ne wannan shine mataki na ƙarshe yace wannan shine matakin sayyidina abubakar siddiq kaga a tawakkali kenan sayyidina abubakar siddiq sune a can ƙasa wai saboda shi lokacin da aka hana shi khalifa fata ya fita ya nufi kasuwa da wasu riguna a hannunsa aka ce yaya kana khalifatul musulmi kuma ya ka tafi kasuwa ya ce a aso mai zan ciyar da iyali na daga nan aka ce to shikenan a sa masa albashi na dirhami dubu shida a shekara to wannan shi ya fitar da sai na abubakar daga babban matakin ya dawo na kasa. to kaga wannan duk tawakkali ne na sufanci amma ba na musulunci ba a cikin ar-risalatul na abul qasim al-qushairi yana gaya mana cewa sufin nan wanda aka fi sani da abu turabun naktabi wata rana ya ga wani sufi ya galaƙaita ya jigata kwana uku bai ci ba sufin nan ya miƙa hannu zai ɗauki bawon wata kankana abu turabun naktabi sai daka masa tsawa ya ce da shi an talata suluhu littafagwa falzabi suka kai baka dace da sufanci ba kuwa tafi kasuwa ma'ana ya zauna kwana uku bai ci ba yana sufi kuma ya zauna ya ce zai ci a bai cika sufin ba ya ce kai ka zan ɗan kasuwa abu aliyu Bani yana cewa shi ma sufi ne yana cewa idan kuka ga sufi kwana biyar bai ci abinci ba kuma yana cewa a bashi abinci ko yana cewa ina jin yunwa ya to ku ce da ke tafi kasuwa ba sufi ne wato sufi ya zauna da yunwa kada ya koka kada ya nema wannan shi yake tabbatar da cewa shi sufin ne amma sufayen mu yanzu da su ake fatar kudin gwamnati <laughs> maganar a nema halal gama da sufaye ake cin kudin haram sun ba fi waɗanda ba su ce sufayen ba ne su sai kana karanta a eh, ila ulumuddin kan sifili na hudu na gazali za ka ga abubuwan mamaki yake cewa idan za ka fita daga gidanka wato kada ka matsa wajen kukulle shi kada ka matsa wajen kukulle gidanka yace saboda wai Malik bin Dinar in zai fita gidansa sai ya sa tsumma ya daure yace kuma ya yi haka ma saboda karnuka kada su fita kada ka kada ka kulle kada ka batsa wajen kukkullewa yace in ba haka ba kuwa to kada ka bar abin da za ka faɗaitar da ɓarawo ya shiga ya yi sata ka samu zunubi wato kai da ya shiga ya maka sata ka samu laifi domin kai ka kwadaitar da shi har yaje ya satar saboda kai ce ka dauki alhakinsa yace to in yayi satar ka zo ka samu yayi satar yace to abin da yake ladabi ka ce wanda ya satar nan na ya tafi idan kuma fakiri ne to na bar masa sadaka wato ka yafe masa in ba fakiri bane in kuma fakiri ne tafi ka bar masa sadaka su wannan abubuwa ne da ya kamata ka ɗauka a matsayin abubuwan da za su tabbatar da kai mai tawakkali ko ne kada ka bar abin da za a sata a gidan da haka ba za ka buƙaci ma rufe shi ba ko in an sata ka zo ka samu an sata ka ce wanda ya saci kayan nan kaya fi mishi in faƙiri ne ka bar masa sadaka yace akul ka kuskura kai bakin ciki dan kaga an maka saka a hirɗinka ka yi haka yace bal ma ka yi dai farin ciki ka yi farin ciki saboda shi barawan ya sauƙaƙe maka hanyar yin sadaka domin da ya yi maka satar ka ce ka bar masa sadaka shi ne wani marubuci wanda ya rubuta littafi akan kan in inda al ana ce da shi zaki mubarak yace abinda gazali ya manta ya faɗa anan ai da kawai sai ya ce kowane mai gida ya samu babban allo ya kafe a gidan ƙofar gidansa ya yi rubutu mai kyau cewa duk wanda ya zo a gidan nan abinda ya sata an ban masa kai abin da ya rage faɗa faɗa kenan dama haka ya faɗa da ya huta ya bar gidan a buɗe kuma ya saka sayan bau sannan kuma mutumin da zai bi diddigin kayansa dan an masa saka a kamo wanda ya yi laifin a kai shi gaban hukuma ta hukunta shi ya zan mai maimakon ya gode wa Allah ya yi farin ciki ya ɗauka ɓarawan nan taimaka masa ya yi sai ya zama yana bin diddigin sai ya kai shi gaban hukuma to wannan ba shine tawakkali ba at-tawakkul shine al-akhdhu bil asbab kai riko da asbab su baye da suka jefar da batun tawakkuli a suka jefar da batun al-akhdhu bil asbab wa takassur da neman abinci tare da cewa wannan ita ce hanyar annabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mafificin abin da bawa zai ci shine abin da ya ci daga abin da hannunsa ya tsoruta sannan ya gaya mana cewa annabi dawud kana najjaran wato annabi dawud abin nan ne annabi zakariya kana najjaran kafinta ne ya gaya mana cewa dukkan annabawan da suka gabace sun yi kiwo har ma yake shi ma wa kuntu ar al-ghanama li ahli makkah bi qarari ni ma ina yi wa mutanen makka kiwo da albashin da suke biya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi takassub sannan ya faɗa mana haka annabawa suka kasance gabanin sa ya kuma ce mana shine mafificin abin da dan adam zai ci abinci shine abin da ya tsoruta da hannunsa to amma a ce a'a wannan yana fitar da kai daga layin masu tawakkali kaga wannan babban kuskure ne saboda haka al'akhdhu bil asbab ibn taymiya yake gaya mana ibada al'akhdhu bil asbab ibada wasu waɗanda sun yi riko da abubuwan da suke na farilla wanda zuciyarsa wanda ya dace da soyayyen zuciyarsu sun bar wasu abubuwa na haram da suka dace da son zuciyarsu lakin ya na bi tarki ma umiru bihi min al-asbab amma sun bata hanya ta hanyar barin abin da aka yi umarce su da shi su yi riko na sabubba allati hiya ibadatu wanda riko da wannan ma ibada ne da suka saki riko da sabubba suka bar dogaro ga Allah ittakalu ala al-ibad kuma domin sun zauna suna jiran a kawo musu kaga maimakon ya dogara da Allah ya je ya nema Allah ya azurta shi sai ya zauna yana dogara da mutane su su kawo masa lam yattakil ala Allah lakinnahu ittakala ala juyubin nas ittakala ala ibadillah suka dauka bara da roƙo shi ya fi komai ga mutumin da yake san Allah ya zama mai bara mai roƙo wanda har ga zali Allah ya ji kansa a cikin wannan littafi ya wulu bidin har gaya mana na dubban roƙon yake to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi cewa yayi la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati aljabal jabal fayati ila aljabal fayahtatib فيحتطب بحزمة من الحطب فيبيئها khairun min an yas'ala an-nas a'tahu mana'u sayan ya dau igiyarsa ya tafi kan dutse ya je ya yawo itace ya doro a bayansa ya zo kasuwa ya sayar ya samu abin da zai ci shi ya fi masa alkhairi da ya roƙi mutane sawa'un sun bashi ko sun hana shi Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi yafi alkhairi manzo Allah yana cewa la tazalu almas'alatu bil 'abdi hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi a lahm to mutum ba zai guce ba yana roƙo yana barace barace har sai ya zo ranar gobe kiyama a fuskar sa babu tsokar nama ji ya barace ta ya ci to kaga idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya tsananta hani akan wannan yaya za a iya zama kuma shine kololuwar tawakkuli haka ba zai yiwu ba to sai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tun a sai sa shekul Islam yake cewa tun bar abin da yake riko da asbab wanda shine ibada din shine annabi yace khairun shi ya zama alkhairi sun koma suna riko da wasu abubuwa zannina anna al-arifa suna tsammanin wai shi masanin Allah idan shahid al-qadara idan ya san kaddara ya san ayo da an rubuta masa komai da komai abinda zai ci da shan shi an rubuta masa to ba sai tafi nema ba a arada an zalika sai ya watsar da riko da asbab ba ruwan shi da riko da sabin ba mislu man yaj'alu tawakkula kamar wanda zai sanya tawakkali aw du'a ko ya sanya addu'a wa nahu zalika da ire-iren waɗannan abubuwa tawakkuli da ya sanya tawakkuli da addu'a wa nahu zalika min maqabatil 'ammati dun al-khassa mataki ne na gama garin mutane amma ba ke bantattunsu ba bina'an ala anna man shahidar kadar qadar domin in ka halarto kaddara Ta kaga kaddara alima anna ma qaddara sayakunu ka san kenan duk abin da za a kaddara shi kenan zai wakana fala hajata ila zalika don haka ba buƙatar ka tafi neman abinci wannan shi ta za su ma wasu ke barin bautar Allah din tare da an kaddara komai don haka me za ka saka har ka bata lokaci wajen ibada wa hadha dalalun mubin ibn taymiya ce wannan bata ne kuma mabayyani fa inna Allah qaddara al-ashya'a bi asbabiha Allah ya kaddara abubuwa amma tare da sababbansu me ya kaddara koshi tare da ta hanyar ci haka nan koshi da ruwa ta hanyar sha haka nan samun ya'ya ta hanyar aure haka nan samun arziki ta hanyar nema duk waɗannan asbab ne Allah ya kaddara al-musabbabat bi asbabiha abinda za su haifar tare da abubuwan da suke haifar da su kama kaddara sa'adata wa shaqawata bi asbabiha kamar yadda Allah ya kaddara mutum ya zama dan aljanna ko ya zama dan wuta ta hanyar bin riko da wasu sababbai ba kawai mutum sai ga ya samu kanshi gidan aljanna ba ba tare da yayi wani abu na bautata wa Allah ba kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin hadisi inna Allah khalaqa lil jannati ahlan khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha take cewa دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة سبي من الأنصار an kira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je jana'izar wani yaro daga cikin al-Ansar wani yaro da ya rasu daga cikin yaran mutanen madina fa qultu ya rasulullah ko bari haza ya aika ta ya ma'aikin Allah wannan yaro ya ji dadin sa usfurun min asafiril janna ya zama wani kanari daga cikin kanarin gidan aljanna lam ya'mal su shi bai taɓa aikin laifi ba wa lam yudrikhu bai ma kai lokacin da zai yi aikin laifin ba ya koma ga ubangiji sai haka zai zama dan tsuntsu kenan aljanna قال أو غير ذلك يا عائشة أو غير ذلك يا عائشة yace da Aisha da za ki faɗi wata maganar ba wannan ba wato me yasa kika faɗi wannan maganar me yasa ba ki faɗi wata maganar daban ba inna allaha khalaqa lil jannati ahlan Allah ya halitta wa aljanna mutananta wa aljanna fi aslabi abaihim tun suna cikin tsatsan iyayensu wa khalaqa lin nari ahlan ya halitta wa wuta mutananta khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim ya halitta ma wuta waɗannan mutane nata tun suna cikin tsatsan iyayensu وبعمل أهل النار يعملون su waɗannan 'yan aljanna za su yi aiki irin na 'yan aljanna 'yan wuta ma za su yi aiki irin na 'yan wuta wasu wanda aka halitta su don aljanna za a gan su a a duniya aikinsu na 'yan aljanna wanda aka halitta su don wuta za su ga tun a nan duniya aikinsu na 'yan wuta ne ashe kaga ba a shiga aljanna ko a shiga wuta sai ta hanyar yin aiki irin na 'ya'yanta saboda haka as-sa'ada wa shaqawa shiga aljanna ko samun shiga wuta waɗannan duk suna da asbab suna da dalilai ba haka kawai suke sakaka ba kamar yadda Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lamma akhbarahum lokacin da ya gaya musu bi anna Allah kataba al-maqadir Allah ya rubuta abubuwan da ya kaddara wato kamar yadda zo a cikin hadisin Ali radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wata jana'iza ya ɗauki wani ɗan tsinke yana tona ƙasa da shi yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min an-nar wa maq'aduhu min al-janna babu ɗaya daga cikin ku face an riga an rubuta masaukin sa na wuta ko kuma an rubuta masaukin sa na aljanna wato ko an riga an rubuta mata halu ya rasulullahi afala nattakil ala kitabina wa nada'u al-amal suka ce to ya ma'aikin Allah ba za mu zauna mu dogara ga abin da aka rubuta mana ba ba sai mun yi aiki ba tunda an riga an rubuta wa kowa inda zai tafi me yayi dalilin da za mu samu aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su i'malu eh, ku tafi ku yi aiki fa kullun muyassarun lima khuliqa la kowanne Allah na sauƙaƙe masa na hore masa irin abin da aka halitta su aka halicce shi saboda shi in an halicce shi don ya zan dan aljanna to sai Allah ya hore miki aikin aljanna din sai ga yana aikin aljanna din wanda kuma aka halitte shi dan ya zama dan wuta to sai Allah ya hore mishi aikin yan wutan amma amma man amma man kana min ahli sa'ada fayyassaru li amali ahli sa'ada wanda yake dan aljanna to za a sauƙaƙa mata yin aiki irin na 'yan aljanna wa amma man kana min ahli shaqa wanda yake kuma dan wuta fayyassaru li amali ahli shaqawati sai a sauƙaƙe masa aikin yan wuta din sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta musu fa amma man aqa wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man kazzaba wa tawalla wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wa wato ne Allah ya riga ya sauƙaƙe masa abin da ya halicce shi saboda shi Allah madaukakin sarki yace amma wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa ya bayar da abin da Allah ya bashi ya bayar da haƙƙin da yake kansa ya kiyaye dokokin Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata da kalmar da take mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah to da sallu za mu hore shi za mu hore masa za mu sauƙaƙe mishi har ya kai ga sauki wato har ya kai ga aljanna kamar yadda wanda ya juya baya ya ƙaryata ya yi rowa da abin da yake haƙƙi ne na ubangiji a kansa ya karyata kalmar da take mafi kyau ita ce kalmar tauhidi to shi ma da sannu za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani saboda haka kullum mu ya saru lima kuli kala kowanne Allah zai sauƙaƙe masa aiki irin na abin da aka halicce shi saboda shi saboda haka kaga hatta aljanna da wuta suna da asbab to haka duk rayuwa take riko da asbab din yana daga cikin ibada barin riko da asbab bata ne kauce ma hanya ne fa kullu ma amara Allah bihi ibadahu min al asbab fa huwa ibada duk abin da Allah ya umarci bayi da shi na al asbab na riko da sabubba fa huwa ibada to sai wannan riko sai wannan abu ibada ne والتوكل مقرون بالعبادة توكلي كما أن هذا شيء عبادة ma'ana rukun su da asbab ibada ne tawakkali yana haɗe da da wannan ruku da asbab shi yasa Allah ya ce fa'budhu wa tawakkal alai ka bautata masa daga cikin bauta shine kai ruko da asbab wa tawakkal alai sannan ka dogara gare shi kai ruko da asbab sannan ka dogara gare shi shi yasa mutumin da yazo a arabin da yazo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da yazo da taguwarsa a hannunsa yace wa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqiluha am atawakkal ya rasulullah in daura dabban nan ko kawai in dogara ma'ana ya sake ta kawai ya dogara da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace aqilha wa tawakkal daure ta sannan ka dogara din ma'ana riko da sabab sannan kuma kai tawakkali din amma lakin riko da sabab abinda ya biyo bayan shine malamai suke kira at-tawakkul wa laysa at-tawakkul suna kiran shi at-tawakkul ma'ana tawakkali na ƙarya ba na gaskiya ba haka nan Allah yana cewa qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata kace shine ubangiji na babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi daga cikin bautawa Allah da gaskiya akwai riko da da sababba alaihi tawakkaltu gare shi na dogara shi kadai wa ilaihi une wa wa ilaihi mata kuma zuwa gare shi ne a nake nake tuba wa qawlu su'ad alaihi salam da maganar annabi su'aib alaihi salam alayhi tawakkaltu wa ilaihi une gare shi na dogara kuma gare shi nake mayar da al'amura na saboda ka yana daga cikin riko da asbab al'inabatu ila Allah komawa ga Allah ibn taymiya yace wa minhum daga cikin irin waɗannan mutane akwai qa'ifatun wata kungiya daga cikin su katta turkul mustahabbat sukan bar abin da yake mustahabbi min al na ayyuka dun al-wajibati banda banda wajibi fatan tanqutu bi qadri zalika to gurgurdan yadda za ta bar mustahabbi gurgurdan yadda daraja wannan kungiya zai rabu wa minhum ta'ifatun yastarruna bima yahsul lahum min kharqi adati wasu kuma suna rutsuwa da abin da suke gani yana faruwa gare su sabanin al'ada Allah yana iya nuna yana iya gudanar da wani abu sabanin al'ada a hannun wani bawa daga cikin bayinsa sawa'un bawan nan mai masa biyayya ne ko mai masa mara yi masa biyayya ne mumini ne ko fasiki ne ko fajiri ne ko kafiri ne Allah na iya gudanar da wani abu da ya saba al'ada a hannunsa idan mumini ne dan ya zama masa wato ƙarfafa zuciya wato ya ƙarfafa zuciyarsa da wannan ya zama masa bushara idan kuma kafiri ne ko fajiri ko fasiki idan Allah ya gudanar da wani abu wanda ya saba wa al'ada ta hannunsa yakan yi haka dan ya zama jarraba dan ya zama ibtila'i kamar yadda zai gudanar da abubuwan da suka saba wa al'ada a hannun dajjal dajjal musulmi ne kafiri ne yana daga cikin manya-manyan kafirai da Allah maɗaukakin sarki ya halitta amma zai gudanar da wasu abubuwa da suka saba wa al'ada a hannun dajjal ya umarci fa ya amuru sama an tumtir fa tumtir ba haka manzo Allah ya ce mana ba ya umarci sama ta yi ruwa kuma ta yi ruwa wa ya amuru al-arda an tunbit fa tunbit sai kasa ta fito da tsiranta ta fito da tsiran nata wa yu'maru bi ahbi bi rajulin fa yunsharu bi minsharin nisfaini ya yaqulu lahu qum ya yaqumu hayyan ya sa a zo masa da mutum ya ce a tsaga shi da zarto a raba shi gida biyu a raba shi bangare biyu kuma ya ce da shi ya tashi tashi ya zo da wutarsa ya zo da aljannarsa kana ga ga wuta nan balbal tana ci da bala'in da yake cikinta ga aljanna nan da kayan daɗi da kayan moriya da yake cikinta to ga kuma abubuwan da ya yi ce to wanda ya imani da ni ga aljanna ya ciki wanda ko bai imani da ni ba ga wutar da zan sashi to kaga wannan Allah ya gudanar da abubuwan da suke khawariqul ada ne a hannun wanda ba musulmi ba dan ya zama ibtila'i jarraba a ga mai imani na gaskiya wanda imanin sa langalanga ne sai ya bi shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yake gargadin mu da kada idan dajjal ya bayyana muje inda yake yace ya rantse da wanda ransa yake hannunsa yake a hannunsa mutum zai zo wajen dajjal zai tafi wajen dajjal yana tsammanin shi mumini ne ma'ana imaninsa yana da ƙarfi babu abin da zai girgiza imaninsa ya je yana zuwa ya waye gari cikin mabiyan dajjal to yasa ake cewa mumini ya guji mawatsi a shubuhat duk gurin da suke da shubuha ya guji su kada kawai ya ci aini imani na ina ya kafu sahun gaba muke kullum a gurin suka. yaushe wani dajjal kuma a'a Ya ar-rajul wa huwa yadhunnu annahu mu'minun fayattabi'u haka yazo a cikin hadisin Abi Dawud na Ibrahim ibn Husayn radiyallahu anhu tun zai zo yana tsammani shi mu'mini ne sai waye gari cikin ya waye gari cikin mabiyan dajjal Ko haka Allah yake ya gudanar da abu da wanda ya saba al'ada a hannun wani mutumin kirki wani bawan Allah talibi to wani shi ake cewa karama shi ake cewa karama idan kuma ya gudana a hannun wani fajiri wannan istidraji ne ta lalace sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Allah ce zai musu ta lalata inda ba su sani ba kuma ina musu shifta ne amma kaidi na mai karfi ne saboda haka ashe kaga mai kiyasin karama ba shi ne kawai wani abu wanda ya saba al'ada ya faru a hannun wani mutum ba shi kira a ce mai yana da Don dan kaga mutum yana tafiya a kan ruwa ka gan shi yana gudu a cikin iska yana tsuntsu a sama wannan ba shi ne yake nuna yana da karama ba kuma waliyi sai idan ya zama na ayyukansa na zahiri sun yi dace da kitabu sunna sai sun dace da kitabu sunna wanda yake kan littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah na iya gudanar da karama a hannunsa abin da ya gudana na saba al'ada hannunsa shi za a kira karama wani ma shedanin majirin kafirin ya iya ganin wani abu da ya saba al'ada a tare da shi to ba za a ce kawai karama bane dan an ga ya saba wa al'ada sai an dube yanayin rayuwarsa da ibadarsa ya take to wannan shi yasa wasu suka samu ta al'amura da suka zo batun karamomi sai takardun suka takuɗe musu suka rikice musu suka kasa bambanci tsakanin karama da istidraji da Allah ke wasu bayansa saboda haka wanda duk suka ganshi shi ya wani abin da ba su taɓa gani ba ta hanyar tsafi ne ta hanyar fa'ida ne sai su ce waliyi ne kuma yana da karamomi a gaban mu yayi kaza ya kaza ya kaza shi kuma zai ta dora su akan abubuwan da suke kai na shaidan na na abubuwan da yake so na shaidana suna bin sa to shi yasa ibnu taymiya yake cewa wa minhum qa'ifatun yamtaruna bima yahsulu lahum min kharqi adatin suna rutuwa da wani abu da zai da za su samu da zai faru gare su wanda ya saba al'ada mislu mukashafatin ko su yi wani abu na tanki mukashafa kamar tanke ne shine wanda abinda malamai suke kira alfirasa mutum ne ya zo gurin ka ya zauna ya zira maka ido bai ke da kai komai ba sai kawai ka ce ina tsammanin yunwa kake ji kuma abinci ka zo nema bai maka magana ba kana faɗar haka sai ya dace da yanayinsa sai ce kwarai kuwa kamar ka san abin da yake raina wannan shine firata tana faruwa ga ɗaiɗaikunmu sautari to waɗanda suke son su ɓatar da bayan Allah saboda su shehinai ne idan haka ta faru sai ce to ai na gaya muku sai ai waliyi ne yana karanta abin da yake zuciya ne yana karanta abin da yake zuciya ai yana da mukashafa yana da kashfu ana masa kashfu to wani sai ya rudu da irin wannan أو استجابة أو استجاب أو استجابة al'ada, ko amsa masa wata addu'a da لسبب al'ada. gobara ce ta tashi a gida an saba idan gobara ta tashi shine a nemo masu kashewa a nemo ruwa a nemo yan kwana-kwana a kashe ana zuwa ce ku tsaya ku tsaya sai daga hannu addu'a sai an ga wuta tana ta mutu ta mutu kaga an amsa masa wata addu'a a wani abu da ya saba a al'ada a gani a ga irin wannan to wani daga nan sai ya rubu da ire-iren wannan fa yastajilu a Ado hadhihi al-umur dan haka sai wannan abubuwan su suke galtar da shi amma umiru min min al-ibadati wa shukr sai kaga harkar ibadar ya watsar da ita harkar godiya ga Allah ya watsar da ita wannan ba daidai bane shi yasa ibnu taymiya a cikin littafin sa an-nubuwat amma ba tana faruwa bane saboda mutane sun zama sun fi kowa tsarki a lokacin a saboda suna buƙatar wani abin da zai ƙara dan ƙarfafa musu zuciya ka ganka cikin wani rintsi cikin wani hadari da ka sakankance ka halaka ka daga hannu ka roƙi Allah Allah ya tsamar da kai karama ce kuma ya yi maka haka don ka ƙara imani da shi ka ƙara yadda da cewa shi ne mai taimakawa shi ne mai yi shi ne mai bayarwa kuma kusa yake da kai duk sanda ka mai da al'amari gare shi zai ansa maka don haka buƙatuwar ka gare shi da buƙatuwar ƙarfafa imaninka shi yasa ubangiji ya hore maka wannan karama shi yasa ibnu taymiya ce dan haka karama ba ta yi yawa a zamanin sahabbai ba ba za ka ji ana cewa da karamomin sayyidina umar ba karamomin sayyidina abubakar karamomin saboda su ƙarfin imanin su da kusantar su da hasken annabci ya wadatar da su ba sa buƙatar wasu abubuwan da za su ƙarfafe su kuma sabanin mu muna yin nisa da hasken domin zamani yana ƙara nisa da zamanin annabta hasken yana ƙara yin ƙasa kamar yadda kana ƙara nisa da fitila hasken na raguwa shi yasa zamanin sahabbai yafi kowane haske sannan sai zamanin tabi'ai sannan sai zamanin asba'u tabi'i haka ana yi wa ana tahowa kuma hasken yana raguwa to hasken gwargwadon raguwar hasken gwargwadon buƙatar mu da abubuwan da za su ƙarfafi zuciyar mu to shi yasa yace karama ta fi yawa a cikin tabi'ai sama da sahabbai kamar yadda ta fi yawa a cikin tabi'i da sama da tabi'ai saboda a lokacin muminai suna buƙatar abubuwan da zai ƙarfafa zukatan to ashe kaga wannan shine amfanin karama ka ƙara jin kusanci ga Allah ba ka ɗaura wani girman kai ka ɗora kanka ba shi yasa bayan Allah har kullum ba sa ruɗuwa ba sa ruɗuwa dan an gaya musu wani abu sawa'un wanda yake karamci ne Allah ya yi musu wasu ma ƙara tsorata su yake yi ƙara tsorata su yake yi to saboda al'amura sun ƙara nisa mun ƙara nisa da wannan hasken shi kuma shaidan ya samu kafofin da zai shigo cikin mu saura ka sai ta zuzuta abubuwa abinda ma ba karamar ba sai ya mai da shi karama kuma ya zo da wasu ƙarerai don a gina su akan cewa karamomi bayi na Allah na ƙware wannan baya ruɗa ibnu taymiya alaihi rahmatullah yana gaya mana yake cewa wasu mutane biyu sun zo sun same shi suka ce da shi ya abal abbas mun gode maka da taimakon da kai mana muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi ka cece mu daga halakar da muka sakankance kawai mun bada cikinta ibn taymiya ce me ya faru menene ya faru suka ce a ah, shek haka manta muna cikin daji ƙwanƙurmin daji ba ɗan adam gaba ko baya muka zo muka abin da guzuri ya yanke mana ba ruwa ba abinci ba alamar gida gaba ko baya muna cikin kawai jiran tsammanin kawai mutuwa ta zo su tafi da mu sai ga ka zo mana da abinci da abin sha muka ci muka ƙoshi wannan ta sa baka samu tsira to kaddara wani shehi ne irin namu na zamani me kake zaton za a yanan gurin ai kaga zai tsiya <laughs> ai to ai daga nan kuma kaga likafa ta ci gaba jarinsa ya ƙara yawa ce to ai daman haka mu muke mu waliyan Allah aikin da Allah ya ɗora mana kenan ibn taymiya yana je ce ku tsaya ni ba ni ban taimake ku ba kuma ba ni bane ku tabbata shedan ne shedan ne yake so ya halaka ku domin idan yayi muku haka za ku ɗauki wasu aƙidu ku jingina gare ni nan gaba ma ku daina kiran sunan Allah in kun ji ku cikin wani bala'i kawai ku kirawo ibn taymiya yace to ba ni bane waɗannan su ne ulama'ur rabbaniyun kace ba ni ne wata rana shek Nasiru, Jin Al-Albani watakila wasu sun ji kasa a wata mata ta bugo masa waya daga Algeria bayan ta gaishe shi ta ce ya shek ke na yi mafarki na ganka tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi Wasallam. kuna tafiya tare yana jin haka sai fashe da kuka wanda duk zai ji kasa din sai fashe da kuka bai ƙara cewa komai ba abinda yake cewa Allahumma la tu'akhizni bima yaqulu واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما تظنون واغفر لي ما لا يعلمون ya Allah kada ka kama ni da irin maganganun da suke kada ka kama ni da maganganun ka gafarta mun abin da nake yi wanda ba su sani ba ka sanya ni fiye da yadda suke tsammani daga wannan kalma bai ƙara wata ba addara wani shehi ne a nan kano wani shehi wani ya zo kuma ina jin tsara masa a kai ya zo ce shehi ina ta roƙon Allah in ga zan Allah ina ta yi ina ta yi kullum na kwanta sai in ganka in ga zan Allah gobe ba zan kwanta in yi ta roƙon Allah amma da na yi bacci kai zan gani to ni na rasa yadda zan yi shehi kai din ne zan Allah ko ko a gani dai ne ba zan ga manzon Allah ba kai zai <laughs> kai ba zan ga manzon Allah ba ne kai zan yi ta gani ko kai ne zan Allah sai kawai ya da kai ya ce ai shi ka gani shi ka gani kuma daga ka ji wannan mutum ƙarya yake kawai an zo an so a tilawa shehi ƙasa a ɗora shi saboda haka wannan shi yake nuna maka bambanci tsakanin al'ulama'ur rabbaniyun malamai na Allah da kuma ulama'u so miyagun malamai to sai yasa ibnu taymiya yake wasu na ruduwa da abubuwan da suke samu ko suke gani wanda ya saba wa al'ada ko a ansa musu addu'a ko su canki wani abu sai su rudu da wannan don haka sai su sai su manta da abin da Allah ya umarce su da shi na bautarsa su manta da abin da Allah ya umarce su da shi na godiya gare shi yake fa hadhihi al-umur irin waɗannan abubba Walahu ya da kwatankwacin su kasiran ma ta'ridu li ahli suluki wa tawajjuh da dama takan kasance ga masu komawa suke za su ta ibada sai ta fuskantar da ransu da zuciyarsu ga Allah to wasu suna shiga harkar ibada ne domin su kai wannan matsayin wani yakan shiga harkar ibada ya shiga wannan wuridan da zikirran da waye da waye wai shi yana son ya zama waliyi daga wali kuma ya ta samun mukamai iri-iri na walittaka din har ya kai mukami na ƙarshe wanda shine algausu wanda Allah yake tattara ayyukansa gaba ɗaya danka masa da algaus ko al'udubu shine wanda gaba ɗaya Allah yake tattara komai na aikinsa ya danka gausi gausi kwaya ɗaya ne autad guda hudu ne abdal ina jin guda saba'in ne nujaba ah, abdal guda arba'in nujaba guda saba'in wai waɗannan waliyan kullum akwai su sai dai kawai na ɓoye ne to gauti shi ne babban su shi gaba ɗaya Allah yake tattara abubuwan ta gaba ɗaya yin ruwan sama saukar da fitar da tsirrai tayar da guguwa mutuwa kashewa haihuwa waye duk ya danka ya danka gauti duk wanda kaga an sa masa suna gauti ma'anarsa kenan to kaga bai halatta ka duba wani kaso kace masa gausi ba bai halatta ba dan wannan shine mukamin da ka tila mata a je a duba littattafan sufaye a ga meye me ake nufi da gausi to shi kwaya ɗaya ne sauran ana rarraba ayyukan su autadu guda hudu ne a rukunan duniya suke ɗaya a kudu ɗaya a arewa ɗaya a gabas ɗaya a yamma suna riƙe da duniyar su kuma to ina jin shi gausu din shi ke rarraba musu ayyukan to wasu na shiga harkar wannan dan wai su kai wannan matsayi ibnu taymiya ce wa inna ma yanzu al-abdu minha bi mulazamati amrillahi bawa yana kubuta daga irin waɗannan abubuwan da sukan faru ta hanyar nazimtar umarnin Allah allazi ba'atha bihi rasulahu umarnin da Allah ya aiko da manzansa da shi fi kulli waqtin a kowane lokaci ma'ana a kowane lokaci ya zama yana kankame da sunna wannan shi zai tsira da shi shi zai tsirar da shi daga fadawa cikin irin waɗancan ramuka kama ƙalar zuhuri kama yadda muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhuri ɗaya daga cikin limaman tabi'ai ɗaya daga cikin limaman tabi'ai ƙara su hijirar manzo Allah tana ɗari ɗaya da ashirin da hudu wasu da biyar wasu da shida yana daga cikin manyan malaman imamu malik az-zuhuri muhammad ibn muslim yana cewa kana man mazamin min salafina waɗanda suka gabace mu <coughs> salafinmu waɗanda suka gabace mu na ƙwarai shi tabi'i ne suwa kenan sahabbai da manyan tabi'ai ya ƙuluna suna cewa ali a samu bi sunnati na ja ƙanƙame wa sunna shine hanyar tsukuta shine hanyar tsira rike sunna wannan ita ce hanyar tsira abinda muka ji suna faɗa kenan to rike sunna ba rike wani abu ba ibn taymiya ce wa zalika anna sunnata saboda me saboda saboda sunna kama qala malik rahimahullah kamar yadda imamu malik Allah ya ji kansa yake cewa ita suna mislu safinatu nuh kamar jirgin annabi nuhu ce man rakibaha naja wanda ya hau jirgin nan ya tsira wa man takallafa anha wanda ya koma baya ya hau a tafi da shi gari ka ya to haka wanda ya shigo sunna ya shigo jirgin ruwa da zai tserar da shi da zai kubutar da shi daga tufanin halaka wanda kuma ya ƙi zuwa ya shiga sunna a tafi da shi to shi kenan zai halaka cikin tufanin halaka والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان أحدهما أن ألا يعبد إلا الله الثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر به أمر, أمر, أمر إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كل اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله بوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه, وعصو أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن, ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ابن تيميه يكتب ا ل والعبادة عبادة عند ء و ا ل ع ب ا د ة ع ب وكان هيا توسر ولزوم الصراط المستقيم للزمتر هيا مدينتيا wa na'u zalika min al-asma'i da sunaye ire-iren waɗannan maqsuduha wahid duk manufar su daya duk manufa daya ce a ce ibada a ce da'a a ce istiqama a ce luzumus sirat duk abu daya ake nufi walaha aslani to ibada nan tana da tushe guda biyu tana da shika-shikai guda biyu ahaduhuma shike na farko Allah yu'bada illa Allah kada a bauta wa kowa sai Allah wannan shi yake kora shirka dukkan wani abin da yake sunansa shirka sawa'un shirka babba ko karamar shirka to dole ne a kakkaɓe ta daga cikin ibada na biyu an yi ubada bima amara wa shara'a a bautata masa da abin da ya yi umarni ya shar'anta la bi gairi zalika ba da wani abu daban ba min al ahwa'i a wata nuskar akwai ƙari min al ahwa'i wal zununi wal bida'i wato a bautata masa ta hanyar wato a bautata masa ta abin da ya umarni da shi kuma ya shar'anta ba a bautata masa ta hanyar bin san zuciya ba ko a bautata masa ta hanyar bin zato ko a bautata masa ta hanyar bid'a qala ta'ala Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih wanda ke fatan saduwa da ubangijinsa wato saduwarsa da ubangijinsa da ubangijinsa ta yi tau kyau falyamal amalan salihan to yayi aiki aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada cikin bautar kada ya hada wani da ubangijinsa cikin bautar ta, sai Allah madaukakin sarki ya faɗi sharuɗa guda biyu na farko ya zama aikinsa salih aikinsa ya zama na ƙwarai nagari aiki nagari shine wanda yake tafiya kan mizanin sunna kan mizanin shari'a sannan abu nabi yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kaga waɗannan su ne tushe guda biyu da ibnu taymiya sharuɗa guda biyu da ibnu taymiya ya ambata haka nan Allah yana cewa bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun na'am wanda duk ya miƙa fuskarsa ga Allah kawai wannan shine tauhidin ya tsantsanta bauta ga Allah shi kadai yayi istislami yayi taranda ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautayi yana mai aikata abubuwan da suke kyawawa wanda kuma wannan shine al'amalu salih din al'amalu salih kuma ba ya zama kyakkyawa sai idan ya zama bisa doran sunna bisa doran alqur'ani da hadisi falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladansa a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su abinda za su je su iske wala hum yahzanun kuma za su yi bakin cikin abinda suka bari a nan duniya ba haka nan Allah ce wa man ahsanu dinan waye yafi kyau kyan addini liman aslama wajhahu kamar wanda ya mika fuskarsa ya mika kansa gaba ɗaya lillahi ga Allah kaga wannan shi ke kore shirka duka wa huwa muhsinun kuma yana mai kyautatawa cikin sa yana mai aikin aikin kyautayi wannan shine al'amalu salih din wanda kuma sai ya zama bisa ga doran sunna yake zama mu yake zama aiki na kwarai kaga sharuɗan bi kenan wattaba millata ibrahima hanifa sannan ya bi hanyar addinin annabi ibrahim wanda yake hanifan wanda yake karkacewa dukkan aikin shirka wattakaza Allahu Ibrahim khalila kuma Allah ya riki Ibrahim a matsayin badadai fal amalu salih huwa al ihsan aiki na kwarai shine kyautatawa wa huwa fi'lul hasanati shine mutum ya aikata ayyukan kwarai ayyukan kwarai kuwa hiya a ahabbahu Allahu wa rasuluhu sune abinda Allah yake so manzon sa yake so wato duk aikin da zaka kirawo ibada dole ka kawo hujjar da take nuna Allah yana son Allah yana son idan baka da wani dalili daga Alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake hukunta cewa Allah yana son abin nan kuma manzansa yana son abin nan to abin ya zama bid'a ba addini bane wa huwa ma amara bihi wa huwa ma amara bihi amra ijab aw istihbab shine abinda Allah ya umarni ayi ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na mustahabbi kayi shi tilas ko kayi shi bisa ga tadawwi wannan shine ibada duk abinda kuma za a kirawo shi ibada in ba ya zama wajibi in ba ya zama mustahabbi ba ya zama mustahabbi domin kalmar mustahab ma'anarta a Hausa shine abinda ake so waye yake so Allah da manzansa shi yasa duk wani abu da za a ce kaza mustahabbi ne amma ba tare da nassi daga alkur'ani ko sunna ba bai zama mustahabbi bai zama mustahabbi duk wani abu da za a rubuta a littafi a ce mustahabbi ne to waye ya so abin ya zama mustahabbi Allah ne da manzansa in su ne eh mustahabbin ne in ba su bane to kowaye yake san abin ba mustahabbi bane dan da dama wasu ba sa bambanta tsakanin mustahabbi wasu sun dauka ai shi mustahabbi ko ba nasi ya iya zama mustahabbi saboda haka sai kaga wasu abubuwa ana yin su na bid'a idan aka yi tsawa su ai mustahabbi aka ce ba a ci tilas ba ai mustahabbi aka ce ma'ana ka iya yi ka iya bari eh to in mustahabbi aka ce ma'anar mustahabbi ana so shine kalmar mustahabbi take nufi ana san abun abun so to waye yake so ga yamu to kaga a nan ne za a yi tsiyar in ya ce maka Allah da manzansa ne suke so to a ina ya suka faɗa a ƙur'ani ko sunna kawo inda suka ce abu kaza yana da kyau ku yi to in aka rasa a nan to waye yake son ai malam wani ne ya rubuta to shi ne yake son abin kenan to wannan bai zama mustahabi a addinance ba mustahabin shi malamin ne kuma wannan ba zai zama ibada ba to shi yasa ake rikici da ahlus sunna da kaman ana karanta littafin hukunci hukunci dan za a jero wasu abubuwa ina ta mustahabi mustahabi amma ba nasi to wasu su dinga kakkare abin to ai daman ba a ce wajibi ba ai ba ce tilas kai ba ai in ka ga dama ne kai in ba ga dama ba ka bari ai daman mustahabi aka ce to ai anan kalmar mustahabin zaka fassara ana so to waye ke so to shi kenan. Allah ne da manzon suke so kawo nasi a'a ba ba a samu nasi Allah da manzon suna sa abin ba to ba mustahabi bane kama kana min al-bida'i fi ad-din ibn taymiyyah ce dole abin da yake bid'a a addini allati laysat fil kitabi wala fi sabi'i sunna yana da ya karfafa maka ya kara fassara maka me bid'a ba ba yana nufin akwai wata bid'a kuma alqur'ani da sunna ba akwai wata bid'a da ba ta da ba ta yana so fassara maka bid'a shine abinda ba alqur'ani ba sunnar kuma da sunan ibada wala fi sahihi sunna baya cikin sahihiyar wato sahihin hadisi wato kaga koda ya zo cikin zai iya samun sa cikin hadisi wanda ba sahihi ba wannan bai sa ya zama sunna bai sa ya zama ibada da an same shi a hadisi wanda ba sahihi ba don haka akwai wasu abubuwa da malamai suka hukunta musu da cewa bid'a ne amma za ka same su cikin wasu rubabbun hadisai to waɗannan ruɓa hadisai ba za su iya taimakawa abin bai zama sunna komin yawan hadisan komin yawan hadisan ba za su taimaki abin ya zama sunna ba shi yasa ibnu taymiya ya ce ta sahihu sunna fa innaha wa in qalaha man qalaha ko da mai faɗar abin ya faɗa wa amila biha man amila ko wani ya yi aiki da abin laysat mashru'a to ba ta zama shari'a ba ko da malami babban malami da aka yarda da shi a duniyar ilimi ana karɓar maganganunsa ana aiki a da tattafansa, ya faɗi maganar amma kuma ba ta da madogara a cikin alkur'ani ba ta da madogara a sunna to sunanta bid'a ya rage kai masa uzuri ta yi shi ya zaci hadisan sahihai ne shi yasa ya yi fatawa da abin an gane ko ta yi kai masa uzuri da wannan amma mu tun da mun fahimta ta hanyar abin da malamai suka rubuta ire-irensa cewa hadisan nan ba su inganta ba ba mu da hujja mu kuma mu ci gaba da aiki da wannan abin ko da shi ya faɗa ko da shi ya aiki da abin yanzu kamar salatun raga'i wata sallah da ake yi a nisu sha'aban in sha'aban ya raba tsaka akwai wata sallah da ake yi salatun raga'i salatun raga'i din nan ta zo a wasu rubabbin hadisai na ƙarya an samu a wasu lokuta duk sanda nisfu sha'ban ya zo sai an raya wannan sallah musamman a sham sai an yi wannan sallar to sai wasu malamai suka fito suka ce ba za a yi ba bid'a ce irin su Izzuddin ibn Abdul Salam wanda ake cewa sultanul ulama ya fito ya ce bid'a ce a daina yi a lokacin akwai babban malamin hadisin nan ibnu salah ibnu salah malami ne ana daga cikin ma malaman hadisi ya taso sa ana yi sai ya raka ake yi da shi tare da cewa ya karanta hadisan ba su da kyau amma ya kasa faɗa musu gaskiya cewa su bari wannan sallar saboda wani lokaci bulalar jama'a tana da barazana in ka kalli jama'a ka ga yawansu duk abin duk kowa ya yadda da abin nan to ba kowa yake iya fasa ƙwayyace abin nan ba kyau ba da kyau sai jarumin gaske saboda haka duk sanda nisfu sha'aban ya raba tsaka za a je a yi sallar kuma da shi sai izuddin ibn abdussalam malami ne a lokacinsa shi ma a sha sai zai hudu ba ya ruguje wannan sallar yace bid'a ce to shine a lokacin idanuwa suka koma kan ibn salah me zai ce tunda da shi ake yi kuma shi malami ne ga wani dan uwansa malami yake bid'a to shine ibn salah ya shiga kama kame yace to ai ya yarda hadisan duk ba su da kyau ya ya amince wannan shine abinda ilimi dole ya hukunta kuma ba san ba san zuciya irin ta ta yanzu da wani ai dagewa zai ce shi bai yarda ba annabi ya faɗa ya yarda ya dauki nauyin dalar ƙaryar da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan shi ya faɗa a gaban jama'arsa ibn salah ce eh wannan hadisai ba ba su inganta ba rauna na ne to amma in aka duba ai sallah ake sallah kuma ai ba Allah ce ai sallah ba aqimus salata ara ara ita allazi yanha abdan idza salla to tunda dai sallah ake yi a kale mutane su yi sallah ai ibada ce kuma in ka su yin wannan ibadar wacce take da dan tushe ma ai sai su yi wani abun kuma da ba ba da tushe to shine suka yi ta musajala ibnu abdussalam yana cewa kai dai ka ji tsoron Allah kawai saboda ka ganka cikin su ka waye kai waye gari ka samu kanka tsundum a tsakiyar su kana jin kunyar ka fito amma kai ma ka san wannan bid'a ce yana nan littafin an buga shi da da maganganun ibnu salah da na izzuddin ibnu abdussalam to shi ne ibnu taymiya yake cewa yake gaya mana yake cewa in kala man kala dan ka zo ka ce to ai akwai alittafi kaza ya za ka ce bid'a ne ko da akwai alittafi kaza ko ka zo ka ce ai malam wani ma yayi aiki da abin shi yasa ce wa amila biha man amila ko da wani yayi aiki da abin laysat mashru'a ba za ta zama shari'a ba fa inna Allah la yuhibbuha wa la rasuluhu Allah baya san abin ko manzo Allah baya san bid'a fala takunu min alhasanati ba za ta taba zama cikin tawawan ayyuka ba wala min al'amali salih ko aiki na kwarai kama anna man ya'malu ma la yajuzu kamar kamar yanda wanda yake aikin abin da bai halatta ba kal fawahishi wa zulmi kamar aikin alfasha ko zalunci ba zai taba cewa abin da yake hasana bane aiki ne na kwarai laisa min alhasanat wala min al'amal salih to yadda waɗancan abubuwa ba za waɗannan abubuwa na alfasha da zalunci da rashin gaskiya ba za su zama aikin kwarai ba to haka bid'a ba ta zama aikin kwarai ba kaga kenan a wurin ibnu taymiya babu wani abu sunanta albid'a hasana albid'atul hasana babu ta ko ta bid'a amma mai kyau bid'a kalma ce a duk da aka ce bid'a addini kalma ce ta muni kalma ce ta aibi kuma sai ka tsara mata hal hasana ya zai yi haɗu ka kamar jam'i ne bainal mutanaqidai ka ce abun baya da kyau kuma mai kyau ba zai yiwu ba saboda haka in dai bid'a ne a addini to baya da kyau matsalan musulmi inda aka ce su yi bid'ar ba nan suke yin ta ba ka yi bid'a cikin harkar rayuwa ta duniya ka kago mana wasu abubuwa muna fama da da bala'in daukewar wuta da waye ka kago mana injina da za su wadatar da mu mana dan anan ake son kai bid'a ga arna suna ta mallakan makamai suna tsora tsora ta duniyar musulmi eh shiga ka kago wasu abubuwa da ba wanda ya riga ka gano su nan aka ce kai bid'a amma sai aka bar inda ya kamata a bid'ar sai aka shigo cikin addini anan ake kago wasu abubuwa kai ka ce an gama da ayyukan addini mai kakaf mutane suna zaune zaman jira an gama da waɗanda ake da su muna jiran a kawo sababbi mu runguma sai yasa malaman da suka yi tsawa akan aiki da hadisi da'ifi suka ce to kai da kake ɗaliban hadisi da'ifi kai aiki da shi ka gama da sahihan ne ka gama da sahihan ka gama da hadisan bukhari muslim ka laliba ka ga babu wanda ya rage sai kuma ka je neman wani ayi maka uzuri ya a to ai aiki yake so amma ga sunan barjak azkar cikin azkar azkarul yawmi wal laila guda nawa muke yi ba mu gama ba amma ko mun je muna neman wai wai ai ai halatta aiki da hadisi da izi to babu wani aiki da hadisi da da'ifi babu wani aiki da wani hadisi da ifi matukar an ce hadisi da ifi ne kar a ji babu mutum a ce ya halatta ai a tsoratar a razanar ai waye a kwadaitar a iya yi da hadisi da ifi wa za ka kwadaitar da hadisi da ifi su wanda suka ce kai aiki da shi sun kawo su sharuɗa sharuɗa nan in ka tsaya ka kalle su to aikin ba zai yiwu ba an ce na farko in za ka yi aiki da shi ka ɗauka manzo Allah ne ya faɗa kada ka ƙudurce manzo Allah ya faɗi magana aka sun sunan nan me kake yi kenan a na biyu kuma aka ce kada ka yi a fili ka yi a ɓoye ka yi a ɓoye ka kai a ganka to duk ibada da za ka je kana ɓoye ta ai ba ibada ba ce yadda ake so ka yi don mutane su koyi da kai aka ce aka kai a ɓoye ya zama yana da tushe daga alkur'ani da sunna yana tushe daga alkur'ani da sunna shikenan ka rike tushen ka sakire shi wa amma qawluhu wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada inda Allah yace kada ya hada wani da tare da ubangijinsa cikin bautarsa wa qawluhu aslama wajhahu fa huwa ikhlasu lillah duk wannan yana nuna ikhlasi kai abu dan Allah shi kadai wa kana umar ibn al-khattab umar Allah Allah ya dada shi yana cewa Allahumma al'amali amali kullahu salihan ya ubangiji ka sanya dukkan ayyukana su zama dan abin nan nagari waje ka salisa kuma ka sanya aiki na gaba ɗaya zan dan kai kawai nayi wala taj'al li ahadin fihi an kada ka sanya ma wani rabo a cikinsa sa wa qala fudail ibn iyad fudail ibn iyad ɗaya ne daga cikin manyan malamai waɗanda suka shahara wajen gudun duniya ana kiran shi imamul haram saboda ya bar ko ina ya koma can harami can harami na makka a can yake ibada a can yake harkokin ibadarsa an yi ijma'i akan cewa mutumin kirki ne mutumin kwarai ne yana cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amal inda Allah yake cewa ya halicci sammai da kasai da kasa don ya jarrabe ku wane ne yafi kyan aiki daga cikin ku qala yati akhlasu huwa aswabuhu waye ne yafi aiki mafi ikhlasi a cikin ku waye yafi aiki mafi zama daidai a cikin ku shi yasa Allah ya yi ku don ya ga waye yake aikin sa da ikhlasi waye yake aikin sa daidai qalu sai suka ce ya aba ali ya aba ali ma akhlasu wa aswabuhu wani aiki ne yake mafi ikhlasi wanne ne ko yake mafi daidai qala in kana al-amal ka inna kana khalisan wa lam yakun sawaban lam aiki idan ya kasance <clears throat> an yi shi dan Allah kawai amma ba daidai yake ba to ba a karba ba wa in kana sawaban in kuma bisa hanya yake wa lam khalisan bai zama dan Allah kawai ba lam yuqbal nan ba za a karba ba hatta yakuna khalisan sawaban sai ya hada biyu ya zama dan Allah kuma daidai wal khalisu wanda yake dan Allah an yakuna lillahi zan dan Allah kawai akai shi shine mai ikhlasi was sawabu an yakuna ala sunna yace kuma wanda ake nufi daidai shine ya kasance bisa ga sunna kaga waɗannan sune sharuɗan da ibnu taymiya yake ambata saboda haka zamu ga duk abubuwan da ibnu taymiya yake faɗa anan kokari yake kawo aya ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da su tabbatar da abin da yake faɗa ba maganganu ne yake yi da ka ba saboda haka duk wanda ya yi lizinci karanta littafin ibnu taymiya zai ga ya sha bamban da duk kowane irin littafi da kake karantawa littafai ne ana tafiya da dalili ko me ya faɗa yana kokari ya kawo maka inda Allah ya faɗa abin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kawo maka fahimtar magabata na farko sahabbai da tabi'ai ga abin da su ma suke cewa akan wannan matsala Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in game da mutumin da bai samu sallar juma'a ba shin mutum zai iya yin juma'a cikin masallacin wato sallar azhar ko kuma sai ya je gida wanda bai samu sallar juma'a ba sai ya sallaci azhar raka'a hudu sawa'un anan gurin anan masallacin ko ko kuma a gida duk ɗaya ne wanda bai samu sallar juma'a ba to ba juma'a zai yi ba azhar ne zai yi eh o oh, jam'i kake cewa eh za su yi jam'i eh wannan yana koma ga wata mas'ala daban masallacin da yake da limami ratibi ana yin jam'i ko ba a yi an koma wannan matsalar ne amma dai su za su iya sallar jam'i din ta zahar idan mutum ya mutu kafin mutuwar kafin bayyanar dajjal to shin dajjal zai iya tayar da shi to ai shi dajjal yana ya sa a kamo mai rai ne ya kashe don a gaisan diyar da zai ta da shi din ba wai na kaburra zai tabi bai yana tayarwa <coughs> sai akwai wata kalma da 'yan siyasa ko da wata suke faɗa kowa sai dinga faɗa game da jam'iyyarsa yana cewa jirgin annabi nuhu ne wanda ya hau ya tsira wanda kuma bai hau ba ya to ya ya ya nitsi ya halaka shi wannan ma iya ɗaukar shi cikin izgili ga addini waɗannan jahilai ne ba san addini ba kuma wani akasin yawanci jam'iyyar siyasa akasin akasin jirgin annabi nuhu din ne wanda bai hau din ba shi zai tsira wanda ya hau din kuma shi zai ya nitsi a ciki saboda haka wannan a jahilci ne da rashin sanin addini ya kamata su fahimci haka din ba shine daidai ba suna nufin wanda ya shigo cikin jam'iyyar su shi za a ci zaɓe a yi sama da faɗi a yi satar kuɗin jama'a da shi wanda ko bai shigo ba to shi ba zai samu wannan damar ba shine kawai suke nufi wani kuma yake a ƙara masa bayani akan gausi ba sai an tsaya ana ta bayani gausi gausi sun ce gausi shine wanda Allah ya tattara wanda suka ce Allah ya tattara aikin sa gaba ɗaya danka masa akwai wani uwa ya kawo a wani wando ko wani yanki na wani wando wanda samari suke sawa yanzu ana ado da shi ya wato ya yaɗu cikin samari da dama ana sa shi wanda a jikin aljihunsa akwai abin da yake rubutu ne wanda in ka tsaya ka lura ka kura ido za ka kamar Allahu aka rubuta ko ma ka iya karanta ƙasansa da Allahu Muhammadu wanda kuma aljihu ne za a sashi a duwawu a nan ake zama a kai to irin waɗannan suna ta maimaituwa galibi ana ta yawan faɗakarwa a kansu a sharri na maƙiya addini yahudawa yana da yawa kuma abin da ya jawo suke irin waɗannan wato sun karanta hankalin musulmi wato musulmi ba sa tunani da hankulan don haka za a yi abubuwan da za su ɓuya gare su ba za su gane ba abin da kake ji kana girmamawa kana ɗaukar shi da muhimmanci za a kawo maka shi ta wata siga kai ta wulaƙanta shi baka sani ba saboda haka kalmar Allahu rubutu ne da kuke kuke girmamawa don cewa shi ba mai hude ai a addinin sa akwai Allahu din yana girmama shi to amma da wannan siga ta wannan rubutu wani abu ne da kai musulmi kake girma wannan to bala ya kawo maka shi a cikin wani yanayi tunda kai ka rudu da abin da yake zuwa daga bangaren sa kuma kana karɓar duk abin da ya zo daga gare shi ido rufe to bala ya amfani da wannan kai kuma ya ta jefa ka cikin abin da zaka yi ta wulakanta addinin ka baka sani ba kai ta wulakanta abin da kake jin girman sa a zuciyarka baka sani ba saboda haka kaga ashe wajibin da yake kan kowane musulmi musamman 'yan kasuwa su faɗa ko akan abubuwan da suke sayarwa musamman irin kayayyakin sawa da irin takalma ya kamata a faɗa ku a san menene ake ake ake mu'amala da shi waɗanne irin abubuwa ne za a sayarwa jama'a yaya yanayin su yake kada ido rufe dukiya ta rufe mana ido don haka a irin wannan duk wanda yake da irin wannan wando sai ya yage aljihun ya yage aljihun ya yar abin ya kona Allah madaukakin sarki ya tsare mana addinin mu Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar tsora mu bisa ga hanya tutar to yana da kyau yana da kyau mu dinga kashe wayan mu musamman ma wasu suna sanya kada kade ka ji wani kiɗa yana tashi kamar kana sabon gari kuma sai ka je shi a masallaci wato da a ce a shekarun baya ba ma da jima ba ka a can wajen sahabbai shekaru goma ko ashirin da suka wuce a ce ma wani ai dan kwairo zai zo masallaci yayi kiɗa ya waka ba zai gaba ko a ce su Bob Marley su Michael Jackson za su kiɗa da waka a cikin masallatai ba za a yadda ba ta ce mahaukaci ne wa bai zai kama mali cikin masallaci sai ce yanzu suna yi a masallacin harami na maka da na madina liman yana karatun sallah ko ya yi kawai sai ka ji ummu kulsum tana waka sai ka ji mawaƙiya tana lila waka a cikin aljihun wani to ina ina ba wannan irin bala'i saboda haka kaga matsalar technology da ba musulmi ba kenan ba musulmin technology ba da yake kwakwalwar da take wannan ita ba ta sallah ba ruwanta da sallah ba ruwanta da karatun qur'ani ba ruwanta da zikiri ita wannan shine zikirin shine sallah. don haka yayi daidai da abin da shi yayi daidai da rayuwarsa ba daidai da rayuwarka ba wasu maimako suna son su canza abin su masa su gyara shi a maida shi musulmi musulmin abu sai sa karatun qur'ani limamin harami wannan ma kuskure ne da wanda zai sa waka da wanda zai sa karatun qur'ani ko kiran sallah wannan duk sun yi kuskure karatun qur'ani ya fi karfin ka sanya shi wani sauti ne da zai dinga tunatar da kai ana kiran ka. qur'ani ya fi karfin haka qur'ani Allah ya saukar da shi ne yadabbaru ayati dan ku yi tintintini kan ayoyinsa karanta shi lada ne karanta shi ibada ne ya za ka mai da shi kawai wani sauti na tunatarwa na faɗakarwa kamar ƙararrawa saura ka bai dace ba ka ji an ɗauko aya ba a kai ta ƙarshe ba kai kuma kana so ka sauri ka ansa kiran kada yanke sai ya daɗe aya an ce ashhadu an la sai daɗe su kaga wannan ai kuskure ne dan shi ba wannan ya dame shi ba ba wai a kai ƙarshen maganar ba ba wai ya saurari maganar da ake yi a cikin wannan sauti ba a'a shi ya karɓa kiran shi ne a gabansa shi yasa malamai suka yi ta faɗakarwa hatta irin waya haka abin eh, inda zaka buga wani central abin nan call ka je lokacin da kake jiran a karɓa call ɗinka sai a sama karatun ƙur'ani to shi wannan karatun ƙur'anin ba wai an sa ma shi dan ka ji ba a'a dan dai wai ka jira saboda ka an ɗauki alƙur'ani daga manufarsa kamar wanda za su suke rubuta alƙur'ani a garu ko a masallaci ko a gida ko a abin nan ka gan shi yana ta ƙura irin nan kadangaru suna ta kashi a jiki wai shi ya girma ina girma alqur'ani yake anan ba ba daga cikin girma alqur'ani saboda haka mu yi taka tsantsan wani lokaci wai garin ayi gyara sai kuma a fada cikin wata banna don haka kada ka sanya sautin kaɗe kaɗe ka zo ka damu masallata kada ka sanya ayoyin alqur'ani ko kiran sallah nan kuma ka wulakanta ko ka fitar da waɗannan abubuwa daga manufofinsu يجب التمييز في هذا القضية بالبينة منهم مسابقة إلا في نبي دول ثانية جاء جاء فاكرة في القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه يأتي قل عباد المكرمون إلا عدد يكون جاء جاء eh irin wannan wasa da ayoyin Qur'ani ana ajiye su a wuraren da ba mahallin su ba ai suna da yawa ai mu nan ma yanzu ne wai da ake zaton batun shari'a shari'a to ana so a nuna maka ana shari'a to sai a dinga ɗauko ayoyin qur'ani amma kuma sai ake sa su a gurin da da da da da da ba mahallin sa ba wani babban barawa dan siyasa zai zo kuna ta aya bal ibadun mukramun shi wannan shine ibadun mukramun din wanda ya ci dukiyar jama'a yake jiran Allah ya Allah yana jiran ya je ya same shi shine ibadun mukramun din saboda haka irin wannan suna nan da yawa suna nan da yawa